Yoshuwa Sura hudu Da al'umma gaba ɗaya suka ƙetare Urdun, Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka zaɓi mutum goma sha biyu daga cikin mutane, ɗaya daga kowace ƙabila. ka ce musu kowa ya ɗauki dutse ɗaya daga tsakiyar Urdun daidai inda firistoci suka tsaya, ku kai su, ku ajiya inda kuka sauka. Sai Yoshuwa ya kira mutum goma sha biyu da ya zaɓa daga cikin Isra'ilawa, ɗaya daga kowace ƙabila. ya ce musu, Ku je tsakiyar Urdun, inda akwatin alkawari na Ubangiji Allahnku yake, kowannenku ya ɗauki dutse ɗaya a kafaɗarsa, bisa ga yawan kabilar Isra'ila, Ya zama muku alama, nan gaba, in yaranku suka tambaye ku, suka ce, Mece ce ma'anar kasancewar duwatsun nan a nan? Sai ku ce musu, Ruwan Urdun ya yanke a gaban akwatin alkawari na Ubangiji, a lokacin da akwatin alkawarin ya ƙetare Urdun, waɗannan duwatsu za su zama abin tunani ga Isra'ilawa har abada, Isra'ilawa kuwa suka yi yadda Yoshuwa ya umarce su, suka ɗauki duwatsu guda goma sha biyu bisa ga yawan kabilan Isra'ila, yadda Ubangiji ya gaya wa Yoshuwa, suka tafi da su masaukinsu, a can suka ajiye su, Yoshuwa ya ɗora duwatsun goma sha biyun a tsakiyar Urdun, daidai inda firistoci waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji suka tsaya, suna a can har wa yau, firistocin da suke ɗauke da akwatin alkawari suka tsaya a tsakiyar Urdun har aka gama dukan abin da Ubangiji ya umarci Yoshuwa ya gaya wa mutane, kamar yadda Musa ya ce Yoshuwa ya yi, mutanen suka wuce da sauri, sai da dukan mutanen suka wuce, sa'an nan akwatin alkawari da firistoci suka sha gaba, mutanen Ruben, Gad da rabin kabilan Manasse suka ƙetare da shirin yaƙi suka wuce gaban Isra'ila kamar yadda Musa ya ce su yi. wajen mutum dubu arba'in shirye domin yaƙi, suka wuce a gaban Ubangiji zuwa filayen Yeriko, a ranan nan Ubangiji ya ɗaukaka Yoshuwa a gaban Isra'ilawa, suka kuma ba shi girma dukkan kwanakin ransa, kamar yadda suka girmama Musa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka umarci firistocin da suke ɗauke da akwatin shaida su fito daga cikin Urdun, sai Yoshuwa ya umarci firistoci, ya ce, Ku fito daga cikin Urdun, firistocin kuwa suka fito daga kogin ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji, nan da nan da ƙafafun suka taɓa busasshiyar ƙasa, sai ruwan Urdun ya gangaro ya cika kogin kamar yadda yake a da. A rana ta goma ga wata na farko, mutane suka haura daga Urdun suka sauka a Gilgal a ƙarƙashin iyakar Yeriko, sai Yoshuwa ya kafa duwatsu goma sha biyun nan da suka ɗauko daga Urdun, ya ce wa Isra'ilawa, Nan gaba, in yaranku suka tambayi iyayensu suka ce, Mece ce ma'anar waɗannan duwatsun, ku ce musu, Isra'ilawa sun ƙetare kogin Urdun a kan busasshiyar ƙasa, gama Ubangiji Allahnku ya sa ruwan Urdun ya yanke a gabanku, har sai da kuka gama wucewa, kamar yadda ya yi a Jan Teku, a lokacin da ya busar da shi a gabanku, har sai da muka gama wucewa. Ya yi wannan ne domin dukan mutanen duniya su san cewa Ubangiji mai iko ne, domin kuma ku zama masu tsoron Ubangiji Allahnku.